Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. faransa ta ɗauki niyyar janye sojojinta da ke nijar a ƙarshen shekara ta 2023 da kuma ficiya da jakadanta sanarwar ta fito ne ta bakin shugaban faransa emmanuel macron a yin wata hira da 'yan jaridar faransa sai kuma tarukan yankin yamai sun fara a ranar juma'a burin haka shine na tsara wani kundin shawari a dabra da taron kasa da za su gudana bisa buƙatar cnsp a cikin shirinmu na musamman kuma za mu da hankali kan kalmar 'yancin kai. Tuma da yanzu ga labarin naku daki-daki a cikin wata hira tare da kafofin Faransa a ranar jiya Lahadi 24 ga watan Satumba shugaban Faransa Emmanuel Macron ya dawo kan matsalar niger bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023. Shugaban Faransa ya tabo janye jakada nan da 'yan kwanaki masu zuwa da kuma kwashe sojojin Faransa daga kasar niger zuwa karshen shekara ta 2023. Dangantaka dai tsakanin Faransa da niger tarin cabe tun juyin mulki na a ranar 26 ga watan Juli. a cikin wata sanarwa ta cnsp ta ranar asabar 23 ga watan satumba da aka miƙa wa ma'aikatar asakna da ke kula da sufurin samaniya na nijar ta ɗauki niyyar kai tsakaita shawagin jiragen faransa da wasu da faransa take amfani da su har ma kuma da kamfanin jiragen yar faransa a cikin sararin samaniyar nijar har ma da zirga-zirga ayyukan soja da tashin jirgi na musamman da an hana sai da izini na musamman na hukumomi kuma jiragen kasuwanci da na cikin gida da na kasa da kasa an bar su an ba su izini wannan mataki a cewar cnsp na bayyana niyyar nijar da gwamnati na sanya ido kan sararin samaniyar nijar da kuma ma doron ƙasar ta. a dabra da tarukan ƙasa da ƙasa ko kuma in ce a dabra da tarukan ƙasa na nijar wanda za a gudanar yanki na shirya haduwa yankin yamai na shirya wata haduwa da tare da fitar da wani kundin koke-koke tarukan na yamai an fara su ne a ranar juma'a 22 ga watan satumba a kwamiti mai lamba hudu da madam bare bibata yandu ke jagoranta ta yi kira ga halarta kowa domin zaman lafiya a nijar a cikin rahoton rahilantu musa da kuma grass beti. Mu matan ƙasar Nijar idan wani abu ya faru ya kamata mu taru domin mu yi tunani tare akan yadda za mu tunkari gobe da ma halin yanzu. Yanzu ba za ni iya bayyana muku abin da aka tsayar ba. Idan mun gama dukkanin ayyukanmu muka tara dukkan ababen da muka faɗa zan bayyana muku abin da muka shirya mu gaba domin ci gaban ƙasar mu. Ina son komi ya wakana cikin lokaci kuma ina son kar a sa son rai da wani ɓacin rai kar mu sa komi a ranmu sai aiki da gyara gyaran goben kasar mu Nijar da kuma yadda za mu so juna ba tare da wani tunani na daban ba. Ƙungiyar girmama 'yanci da yara wato ta mata MRDFN ta shirya har a nan ya mai da a tsawon kwanaki uku da wani abin da suke kira tattaunar mata wannan kowace wato ta kumshi wato ƙungiyoyi talatin a ƙarshen taron matan sun yi kira ga ta bakin ubsar 'yan sanda ramatu isufu a cikin rahoton rafika a tayar Mun damu da yadda ba a dama sosai da mata a cikin cibiyoyin yanke shawara ba. Muna kuma jan hankalin masu ruwa da tsaki na ƙasa da na ƙetare dangane da kare hakki da mutuncin al'ummar Nijar a lokutan kwanciyar hankali da ma lokutan rintsi. Muna kira ga CNSP da su saurari buƙatu da burka al'ummar Nijar musamman mata da yara a tsawon lokacin da riƙon ƙwaryar zai ɗauka. Su kuma ɗauki mataki domin a kiyaye dokar da ke fidda kaso na mata. mata da ƙarfafawa daidaito a cikin sabon tsari su kuma dafa magamaya tsakanin matan afirka da ma rawar da hakan zai iya takawa a cikin sulhu da kiyaye rikice-rikice zuwa ga ƙungiyoyin farar fula kuma muna kira ga su yi tunani sannan su ba da shawarwari ingantattu waɗanda za su taimaka wajen kwanciyar hankali An kaddamar da sallar lasar gishiri ta shekara ta 2023 a ranar Asabar 23 ga watan Satumba a yankin agadas Wannan shekara za ta zama ta wato wani ayarin shaushawar kananan busashe da manya da kuma raƙuma ta da kashe tutukan da dabbobi. Shawarar za ta shafi yankuna biyar na Nijar. Sakatare jiran na biyu na ma'aikatar noma da kiwo ta bakin wato ta bakinsa Salifu a cikin rahoton Musa Mamman. Aji na shekara 2023 na sallar lasar gishiri ya shimfiɗu ne bisa tsarin kula da lafiyar dabbobi na yi musu shaushawa kan waɗansu cututtuka da suke hadabar ƙananan dabbobi da mamanya. Wannan taron shaushawar ga dabbobi da jama'an ma'aikatar kiwo za su yi zai shafi jihar Agades tare da ƙaramar hukumar Ingal da Adar Bisanet, jihar Tawa da gundumar ta Baraden Abalak Tasara da Tiliya, jihar Maradi tare da gundumar da Kwaro, Bermu da kuma jihar Zandar tare da gundumar Tasker, Tanut da Belbeji da jihar Difa tare da gundumar Ingurti. Sannan a cikin sati uku jami'an kula da lafiyar dabbobi za su je lunguna matattarar dabbobi da mashayar ruwa a cikin yankuna domin samun yi dabbobi da dama shaushawa. mu karɓar haraji na janyo matsaloli ga ofishin magajin garin ngwanga a cewar shugaban farko na ma'aikatar wannan rashin biyan haraji na hana ci gaban yankin da ma zuba jari a cewar magajin garin amma duk da haka hukumomi na wayar da kai al'umma tare da taimakon masu garuruwa musa abubakar magajin garin ngwanga a cikin rahoton wakilinmu na musamman alamin washa La taxe municipal vraiment son recouvrement pose Harajin birni gaskiya karbar shi na tattare da matsala. Rashin sanin muhimmancin wannan harajin ya sa mutane da yawa suka rubuta sunayensu amma kuma suke rayuwa a wani waje. A waɗannan shekaru kuma ga matsalolin da son yanayi ya kawo waɗanda suka zama sanadiyar akwai wahalar tattara harajin musamman haraji na birni karbar shi na wakana cikin sanyi-sanyi. Ganin rawar da kuɗaɗen shiga ke takawa musamman harajin birni wajen aiwatar da kasafin kuɗi a huskar kashe-kashe. Duk shekara muna gudanar da shirye-shirye na wayar da akai da kuma wajen jinjinawa masu garuruwa da ke biya akai-akai. Samun labaru wajibi ne ga al'ummomin wata ƙasa kuma wata al'umma domin halarta kowa ga ci gaban ƙasa. Wannan bukata tana bayyana a Yoro birnin da ke fama da ilolin matsalar tsaro tun yau da 'yan shekaru a arewacin Talabiri. Al'ummi na samun labarai ta hanyar rediyo, talabijin da shafukan sada zumunta wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayoyin nasu a cikin rahoton musamman na wakilin Musa Hassan. fi sabilillahi fi sabilillahi duk al'amuran da ke faruwa a Nijar muna da masaniya a kan saluloli cikin tele gidajen rediyoyi muna da rediyoyi a nan ayyaru kuma labarun nan ana walau hasu. ga koyar jim dano. Ta hanyar shafukan sada zumunta ne muke samun labaru. Ba mu kama tashar muri da Sahel sai idan akwai wutar lantarki. Muna da gidan rediyo mai zaman kansa. Kun san da makamashin lantarki ne ke aiki ba su isa. Wato da rediyo bai aiki kullum. Gidan talabijin shi ma ya dogara ne da makamashin lantarki. Ko labaru ba mu samu. Gaskiya duniya muna samun labaru mun san da sojaya sun yi juyin mulki mun shi hakan sosai mun kuma ji an ce wasu kasashe za su kawo muna hari amma wannan ne mu har yanzu ba mu gane manuhar ba mun ji a radio kuma tsakanin mutane suna faɗa sauran bayanai kuma cikin fere muke samun su muna da rediyo rediyo soji. idan tana aiki ta saka labaru karfe biyar ko kuma karfe shida na yamma tun muna jin abin da ke wakana amma dai mafi yawa radio tilberi ita ce muka fi samu ɗari bisa ɗari. tilberi raja da yanayi rudu sing sing Wani taro ya haɗa magajin garin Gamu Kazoe Bubakar Jibrilu da kuma sauran hukumomin maga wato na gargajiya da wakilan masu kabu-kabu domin tattauna wannan matsala ta wannan bangare. Mu shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu Abdul Salam Yahuza a cikin rahoton Ibrahim Manzo. A kan wannan kungiya muna da flak na injin muna da riga daga limuro daya har zuwa karshe. na uku muna da kart kuma kowanne kaya kara zubi yanzu kai rikici ya same ka ko da ran litinin hen da jandarmomi suka kira ni kullum akan irin wannan na kusa da ni ina tattara ina zuwa ina beli wannan abin ya ishe ni la kohal kara akwai gurin flak wanda in aka tsaya ka zo ka yi kabu kabun amma sai ka ji har kohal kara ka hana yan shiga dabobi ka hana yan huta kai mai inji daga jandarmomi har zuwa masallacin izala har zuwa zuwa gurin famfo nan ma za ka je ka tsaya ga 'yan shahar ga 'yan mota ga 'yan kafa kowanne ka hana sake to yanzu daga yau zuwa litinin duk wanda ba shi da flak ba shi da riga ba shi da kart ko ba shi da takarda ta meri ta shekara to ya kukar kanshi jihar birnin gaure na da wani club din wasan fitanka club din wato wadda ma'aikatan gwamnati suke rayawa ta hanyar wannan wasa club din na da kusan shekaru goma sha biyar kuma yana halarta gasar cikin gida da ta shiya a ciyar muhammad almaktar mamba na club ɗin haka na kara cuɗanya a tsakanin mambobi a cikin rahoton wakilinmu na musamman musa hassan hasmi guruza Petank wani nau'in wasa ne da ya dade ana yin sa, kuma muna halartar kwambala a fannin lig da kuma a matakin ƙasa. A mafi yawan kwambalar da muke halarta muna zuwa har a zagaye na biyu, saboda a kwambala ta ƙasa da aka gudana a tilabiri musamman mun samu nasara damar da muka samu duka ƙarshen mako muna gwaje-gwaje safe da maraice. A hali yanzu dai ba mu da 'yan wasa mata amma a matakin jiha muna da su ko a ƙarshen mako sun zo daga doso muka shirya wata ƙaramar kwambala a tare da su cikin farin ciki. Sannu a hankali wata rana 'yan wasan gaya za su gayyace mu mu can mu yi wasa a cikin farin ciki da annashuwa mu je mu dawo. Rahoton Karim Hasumi Gruza kenan a wasansu na farko na tankaɗe da yarere na cin kofin Afirka kwallon kafa na mata Maroko shekara ta 2024 'yan wasan Legazil na Niger sun sha kashi ga gaban Eagle de Carthage ta Tunisia da ci bakwai da banza a filin wasa na Suliman a ranar Juma'a 22 ga watan da muke ciki. Wasan za a sake yin ta gobe talata 26 ga watan Satumba. a dai stade solomon a wannan wasan club kuma na wasan kwallon hannu karo na goma sha tara na ƙasa da ya fara a ranar asabar 23 ga watan satumba kuma zai kare a 30 ga watan satumba mai zuwa ya hada yankunan nijar guda takwas. To madalla sai rahoton muna na musamman da zai mai da hankali kan kalmar 'yancin kai kalmar da yawanci ake ta faɗin a wannan lokaci domin samun ƙarin bayani a Nise Karim ya hiranta da Juju a Tahir Ahmed. alƙalin shari'a ku fassara mana kalmar yanci. D'une manière générale, l'indépendance des Kalmar yancin a jimilce yancin kai na nunin kawar da dalilai da nau'insu kan tasirin takurawa ko na daidaitawa tsakanin ababuwa daban-daban ko na jimilla. Samun yancin kai kuma shine ƙin duk wata biyayya ta dangantaka na zaman mallaka, matsa lamba ko takurawa. Misali, idan ana maganar yancin kai, ana iya maganar yancin kai Narihi da kuma faɗin albarkacin baki. Me ake nufi da 'yancin siyasa na ƙasa? A ƙasa ga wata daula ko wata zamantakewa tattare yancin kai shine samun yancin kansa musamman a fuskar siyasa ya zan an kasance ba kan umarnin wata ƙasa ba ya zan ana da gwamnati na kansa na jagoranci kansa da kansa a bisa misali in muka ɗau Nijar sanarwar samun kasancewar jamhuriya a shekara 1958 da samun yancin kai ranar uku ga watan Agusta 1960 na nuna nuni cewa ƙasar Nijar na da iyawar jagorantar kanta da kanta ba tare da girkin tasirin wata ƙasa ba mafi ƙarfi ko wata ƙasar waje. A zahiri mai hakan ke nufi? Euh, Kalmar 'yancin kai ta fuskar siyasa ne na fayyace muku shi, amma kuma akwai fuskoki da dama da shi 'yancin kan ke nuni. Don ko 'yancin kai na siyasa kaɗai bai isa, sai an samu wasu nau'o'in fuskoki misali 'yancin kai samun makamashin kansa da na tattalin tattalin arziki to amma wakar a ɗau yancin tattalin arziki ta fuskar ƙasar da ke ware da ba ta buƙatar komi a'a amma wace ke da wasu albarkatu da ke baiwa ƙasar damar samun matsayin da take so a fuskar ƙasa da ƙasa yancin makamashi shi kuma shine iyawar da ƙasar ke da na ciyar da kanta da kanta ta ƙyarƙyar sarrafa kayan aiki da kanta wajen amfano kamar da gas man feta da sauransu an gaza an petrol etc To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin nan na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci yayi da zan hada ku dai Zainabu Abdu da za ta karanta muku labaru da amma da harshen zamanci a huta lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.